Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Hauwa Sharif. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau tara ga watan Oktoba na shekara ta 2023 za mu yi magana ne akan yadda ya kamata a baiwa 'ya'ya maza da mata tarbiyya don shirin zaman aure mai nagarta. Haka yake Hauwa, masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. Masu saurare a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki a zauren namu. sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraro za mu garzaya zauren mu tare da wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. To yan aji barkanmu da sake raduwa da ku a cikin ajin namu na yau da gobe. inda za mu tattauna a kan matsalar zamantakewar aure za mu yi magana ne akan rawar da iyaye ke takawa wurin zaman lafiya ko kuma aka su a gidajen 'ya'yansu wanda za mu ɗauki darasi a hannunsu muna tare ne da hajiya dr safiya bamalli malama hawa yakubu abubakar sai amina aliyu tijjani barkanku da zuwa to kamar yadda na gabatarwa wannan shiri za mu dubi ga iyaye wanda ake cewa su ne tushen aure idan ya yi daɗi to lalle ya kamata a ce an yaba musu in ko ya ɓaci rai ake wa ma'ana idan har sun sa hannu abin ya yi kyau to abu ne wanda za a yaba musu idan ko ya ɓaci ana sa ran cewa su ma suna da wani rawa da suka taka wani lalacewarsa ta wannan zamanin namu akwai abubuwa da yawa da ya canza wanda ba yayin da aka saba ganin su bane a da inda iyaye suke ruwa su yi makarbiya game da al'amarin aure zaben auren auren da kuma zamantakewar 'ya'yan nasu a gidajen aurensu bangaren mata da kuma bangaren maza to mun dai san akwai matsaloli inda yanzu a arewaci mun zama kamar wanda taki ake mana a cikin dai najeriya a ce arewa an fi zakin aure aure baya karko ka haka kai akwai kabilun da suke tsoron su baya yansu namijin bahaushe su bashi yasu ya aura me dalili saboda irin wa'annan matsaloli na sake-sake da kuma zama mara daɗi a tsakanin ma'auratan gaya mana shin menene ke faruwa kuma me rawa iyaye suke taka wurin lalacewar zamantakewar auren yaran su. salamu alaikum watan ni a nawa abin da zan fara shimfiɗa da shi kamar kalaman da kika yi na ƙarshe ɗin nan kika ce yanzu ya zama al'adan bahaushe an mishi wani tambari na yawan sakin aure mm. ah, wannan abu haka yake amma kuma abu ne wanda ya zo ya samu kanshi a cikin irin wannan lokacin da wannan yanayi watan shi bahaushe mutum ne wanda aka san shi da tafiya yake tare da addinin shi da al'adar shi mm. al'adarmu ya haɗe tare da addininmu kusan sai a rika ma mistakin um, wanda aka gan shi bahaushe um, wanda ba bahaushe ba yana bin addini musamman addinin musulunci shine aka san bahaushe da shi mm. yana bin addinin sau da kafa sai a ce yana abu kaman bahaushe to shi kuma bahaushe a da da aka sani bahaushe mutum ne mai riƙen aure mm. mai kula da matan shi matan bahaushe yar gata ce to amma yanzu an kai lokacin da saki ana yin shi kamar ruwa har a cikin wasanni haka na films da waye ne ana yi suka ga ana cewa ai bahaushe ya ce na sake ki na sake ki mm, mm. Um, hakan lallai yana faruwa kin aure din ma yana faruwa a ce za a kawo aure a ce bahaushe ne a ce kai ni ba zan bashi ba amma kuma iyaye su ne kan gaba tunda su ne tushe su ne foundation na wannan maganan aure gaba daya to me ya faru ne ga iyayen namu ya jawo yanzu suka saki turban auren suka sake shi ya zama wasan yara shine tambaya yanzu da kike eh. mana to ana wa ganin ana wa tunanin an samu haka ne saboda san zuciya akwai son zuciya a ciki an saki abin da ya kamata hmm. an koma ana yin abin da bai kamata ba hmm. wata Allah yanayin rayuwa ne yanda ya kasance ya jawo wannan son zuciya to shine ba mu sani ba amma yanzu zaka ga uba in mai kuɗi ne in talaka ne yana taka wani rawa daban da wanda ya kamata ya taka a matsayin uba misali misali kwanan nan na je sha'ani na je biki uba ne zai aurar da ɗan shi da uwa amma an tara mutane ana ta kiɗe-kiɗe uba ya fito shi ma ya shiga yana ta zabga rawa a gaban sarakan shi yana nuna farin ciki ne kila to farin ciki amma al'adan bahaushe wa ya san bahaushe da rawa ma ai zubar da girma ne ma bahaushe ya karkada kai bari har ya daka babban riga yana yana yana yana juya duwawu yana nuna shi abin nan wani wai shi yana taya farin ciki ne mu da aka san iyaye za su ɓoye a gefe mm. su tura yayyin su ko kannin su su sa su a gaba su ce ku ne yau za ku zama dan ku ne ke aure ba ni ba mm. amma yanzu uwa ita za ta fito gaba ta zauna ana kidan nan ana ga uwa nan ta iso uba shi ma ya zo ya shiga cikin rawa a ta mannan kuɗi da sauransu to ta yaya in siriki yayi laifi za ka iya tsawata mishi ko saboda kun yi yaya in da ya yi laifi zaka iya tsawata ka ta yi laifi zaka iya tsawata mu wato kun yi rawan a dogon ja tare tare kuwa ya za a yi girma ya zo ai ko a cikin ɗaki ne kike yawan rawa da ki sun na ki bare kuma kin je gaban wani siriki wanda kawai ya ganki a sama kin dauki aiki kin bashi mm. sa'annan kin je kuma kina zabga rawa gaban shi gobe ya za a yi ki jan fuska ki jan ido ai ina ga kun zama daidai ma a lokacin an zama daidai bare yaran yanzu Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan gaskiya ne kamar yadda dakta ta faɗa gaskiya abubuwa yanzu game da aure ta taɓarɓarewa ya wuce yadda muke tunani. Amma ina ganin iyaye na arewacin Najeriya ko in ce iyaye hausawa har yanzu ma ba mu san me ake ciki ba. Wato mun bar asali. Ba san me muke ciki ba domin abin in bai zo kanka ba ma ba ka sanin me yake faruwa. Domin idan kika je kotu yanzu kika ga yadda ake yayyanke aure eh. abin zai baki mamaki kamar ba iyaye a raye wallahi akwai wani shari'a da muka je kotu yara ne yan ƙanana yan shekara sha sha sha sha a cikin su bani zaton akwai wa'inda suke haura 25 irin sha bakwai sha takwas ishirin da ɗaya da biyu da uku da hudu da wuya aure ishirin da biyar haka ake duk wacce ta shiga aka ana shari'arta ana leƙawa da zarar an ce an yanke auren tana fitowa sai ta yi sujudu shukur sai kuma a zo ana taya ta murna matan eh, suna taya ta murna wasu suna shauƙin su ma ina su ne suna jiran nasu wanda ya zama ma a bayyana kenan banda wanda ake yanyanke shi a cikin gidaje ba a masan san mm. abubuwan ya kai la haula wala quwwata illa billah to a wannan gabar malama Hauwa ina eh. iyayen suke har sai da aka zo kotu kun gama rawar ado gwanja da wasu abubuwa mm. ina ku ina wani kalubalantar auren da wani shari'a akan auren ko ne ne abu ai ya lalace kuma an fita an kai ga matakin da ma ba a fata da in iyaye na nan abubuwan da ake bukata ai za a gyara ko ma menene barakar ba za ta kai ga nan ba ai tabbacin lalacewar abubuwan ya wuce yadda ake nufi Shi ne aka kai mazaunin da ana ta yanke auren ne ga nan a kotu a baina jama'a to ki duba ki ga malama aure fa idan ya mutu a gida inda kika san an yi mutuwa fitina da tashin hankali ake shiga har ana ɓaɓɓoyewa ma ba a so a mm-hmm. sani iyaye na kwarai ma ko da an samu matsala auren ya mutu za su dakatar da yarinya daga dawowa a bi hanyar da za a bi a haɗa manya a daidaita auren nan a mai da shi ana ganin abun kunya wannan abu ya bayyana cewa gashi to ga abin da yake faruwa a bayyana jama'a to kamar ma yadda malama hawa ta faɗa dokta ma ita ma ta ƙara nata gudunmawar aka ce lokacin da aka ga yara ƙanana suna auren suna mutuwa kuma aka ga har sai an kai kotu malama ina uwar take musamman uwar miji ko kuma uwar yar da lokacin ta shiga cikin matsalar tun farko farko bata gaya mata ba shin kaucewa kuke ba kwa son ƴaƴan su yi muku magana ko kuwa cewa suke kowa ya iya allansa ya wanke ya sha So, assalamu alaikum. A cikin wannan kamar yadda 'yan uwana suka gabatar da wannan bayanin iyaye mun sake tarbiyya mun bai 'ya'yayenmu su yi abin da suka ga dama ba ma kwabo ba ma son ran 'ya'yayenmu ya ɓaci ne. Kowace uwa in za ta ɗanta faɗa in yayi abin da ba daidai ba farko abin da za ta fara duba sai ta kalli fuskar ɗanta. wannan abin da ta gaya mishi in yi mai zafi to za ta haɗiye duk sauran damuwanta a ba za ta gaya mishi gaskiyar magana ba saboda ba ta son ran ɗanta ya ɓaci in ran ya ɓaci me yake faruwa ne saboda zai yi fushi ya guje ta ba zai zo gare ta ba haka aka koma eh haka aka koma to ita kuma da ɗanta ya guje ta akan wata akan wata dar wani ɗan wani to ta gwammace kawai ta sa ido ce kallo ita dai ta rike nata in ya gyara oho ita in ba gyara ba hmm. ita ma oho wato in za ta iya hakuri ta ci gaba da ta ci gaba da zama za ta iya wa dan ta yana da kuɗin da zai ƙara aure yawa wato ba ita ba matsalan ta bane to idan kuma ita ce kuma ka misali to in ita ne kuma da yawa mafi yawancin iyaye abin da suke yi yanzu idan s ne ta shiga cikin wannan halin ba su zaunar da yarinyar su tambaya su bincika ita ta zo musu da maganan miji ne ya mata kaza mm. to ba za a kira mijin nan a zaunar da shi a tambaye shi da ya kaza na me ya faru ya aikata kaza mm. a abin da kawai yarinyar ta zo ta gaya masu ai kawai shi suke amfani da shi za su yi fushi su nuna ma wannan mijin me yasa ya taba musu ya bai kamata kuma shi ya ma haka ba duka laifin da yan ta faɗa gaskiya ne mijin nan bai da gaskiya kuma a halin gaskiya in aka zauna aka bi maganin za a gano yarinya tana da matsala wato ya kamata kenan dai a hada su biyun in dai iyaye sun san abin da suke yi a bincika kuma su amfani da kwalwarsu na manya su ci ina labarin yake haka yake amma kin ce ba haka ne ba haka yake faruwa ba gaskiya saboda a da a baya idan matsala ya samu miji da mata mu iyayen da muke da in kika zo da matsala ai miji ya miki kaza to kenan za a nemo mijin ne ai ga ki ga mijin ya faɗi abin da ke a gaban su yadda kika mai da magana maimaita yanzu idan kika faɗa aikin kin ga in ƙarya ne dole za ki wani kama kare ko kuma ki cire daga kuma a tsuntsunce mm. a ciki in kin faɗa shi kuma mijin in gaskiya ne ta faɗa zai yi shiru ba zai musa ba to daga nan an gane gaskiya amma shi ma a take a wurin ba za a ce ma mijin kai tsaye baka da gaskiya mm. a'a sai iyayen tunda shine babba shine babba ana girmama shi eh. an ba shi darajar shi da girma shi kuma sa a zuba mishi toka ida a garin matarsa a sai a sai abu kawai hukuncin da iyaye ma za su yi sai su ba shi hakuri a ce to ita ya isa haka na ba a san a ƙara jin maganan sai a koma a ba shi hakuri a ba shi hakuri shi kenan shi kuma ko ba yi da gaskiya kuma shi da yake mutanen da ne su ma mm. suna da sun san darajar iyayen sun san sun mishi kawaici ne ya san abin da ya aikata mm. amma mm. sun mishi kawaici ba su nuna mishi kuskuren take a lokacin ba to a lokacin idan ita kuma yarinyar idan ta koma gida ita za a zaunar da ita a yi mata nasiha idan aka yi mata nasiha a yi mata gaya mata abin da ta yi bai da kyau idan kuma ita yarinyar ta tashi idan mai gidan su kuma iyayen idan yarinyar ta tashi a wurin shi kuma miji iyayen yarinyar a lokacin za su gaya mijinta wani abin da ka yi ba daidai ba ne hmm. bai kamata ka yi kaza ba kai ne mai gida kai ne uwa kai ne uwa wato a lokacin sai a fara mishi eh. nauyin da kuma Allah ya dora kansa a mishi ah. nasiha a gaya mishi a lokacin da ba hmm. ta wurin abin nan da ka aikata ba daidai ba ne babu kyau to ilo wannan maganar da iya za su mishi sai su musu kara mishi nasiha daga ya kara hakuri in Allah ya da su ma za su iyakacin gwargwadon su kan yarinyar su ba ta magana za ta canza ina abubuwan da take yi sai mai gidan ya tashi yana murna yana jin daɗi ya salama da iyaye ko tafi hmm. ita kuma yarinya in aka koma cikin gida za su sa ta zo ta mijinta yawwa to sai kuma su koma cikin gida sai su zauna da yarinya a wuri kaza nan da kika yi da yayi miki kaza an san a kuskure ne kowa yana iya haka yana iya samun shi ki haƙuri shi aure hmm. Da hakuri ne a cikin shi gaba ɗayan shi zamantakewa hmm, aure tushe ta kuma eh idan kika yi hakuri nan gaba zaki tare ƴaƴan ki zaki ji daɗi ki yi hakuri ki biyayyan aure ki bi shi sau da kafa in dai bai saba ma shari'a musulunci ba wannan maganar da iyayen za su sake gaya ma yarinya hmm. za su sake maimaita mata nasihan da aka yi mata ranar farko da za a kai ta gidan miji ita ma za a ƙara tusa mata a sake tusa mata a ƙara nuna mata lalle mijin nan yana da mahimmanci a wurin ki. ki yi hakuri kin ga hakuri na in kika yi zaki ji daɗi a gaba au kina nufin wannan kalmar da ake cewa miji goma uba goma bane ba bai samu asali ba ah, daga baya ne daga baya ne duk aka tsiro wannan abin oh. mu iyaye mutanen da abin da aka koya mana mu ka yi hakuri kai biyayyan aure in son samu ne mace in ta aure ta zauna wuri ɗaya shine babban kammaluwa amma kai nan kai nan ba daɗi to wannan nasihan da suka sake mata sai ya sa yarinya zuciyanta sai ya sauka Hmm, kuma an nuna mata gata an nuna an daraja an kuma nuna ma mijin dara girma halin girma an ƙara sa ta ta daraja mijin ta girmama shi wata sirrin da ke sirrin mutanen da ke nan sai a ce yana na dama yana jiran ki to tashi ki bi shi ki tafi tun farko ta riga dama ta samu tarbiyyan ai ba a ani tsakaninta da iyaye eh ne eh eh ne wato daga farkon ma ki ce mun tushe wurin tarbiyya ai tushe da tu wurin tarbiyyan muka dauko tun eh, farko da fara batawa ma kafin ai da kanin ne aka samu lalacewa saboda iyaye idan muka tsaya muka ba da gudunmawa a 'ya'yanmu ne yanzu wallahi ko 'ya'yanmu za su bashi za a samu sauki saboda ba za mu kalli idan ɗa ba za ki tsaya ne a ke uwa ne kai uba ka tsaya a kai uba ne kin ga yaro ba za a hana ka kai wasa da ɗanka ba za ka yi wasa da ɗanka daidai gwargwadonka idan kuma ya zo ka bashi tarbiyya ka sa shi a natsuwa dole ne sai ka ɗan kau da fuskanka sai ka ƙi naka kaɗan mm. Sai na zai zama mutum amma idan ka nuna soyayyen ɗaɗari bisa ɗari mm. shi ke kashe mana yanzu gaba ɗaya tarbiyyan 'ya'ya hausa na murya amurka cikin shirin yau da gobe bari kuma mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar a wannan muhawarar Hajiya Dr. Safiya da maki maki ta magana cewa fa tarbiyya ne da son zuciya da muke yi ba ma son namu ya koka. Mu fa kawai duk abin da ya mashi daɗi shine muke bi. Watan dai mun zama kaman agwagwa ne da ƴaƴanta ko mm-hmm. wato ƴaƴan ne ke gaba mu muke bin su. Mm-hmm. Sai abin da suke so duk inda kuma suka bi nan za mu bi mm-hmm. shi ake bi. Hajiya Safiya akwai maganan tushen tarbiyyar aure wanda zaki ga kafin ma'aikata girmama tun tana karama za a nuna mata ita mace ce ga nauyin da ya kamata dama mace kuma kina gani mm. dama hannun uwa mm. ga yanda take a gida to za a nuna miki fa nauyin ki ne kaza da kaza ga abin da mm. zaki koda ki aure ko ya girki da bi da biyayya kar a daga wa miji murya da sauransu ba kai hakuri tunda baki ga mahaifiya tana yaji ko tashi a hausan wa'ansu ba shi ma namijin za ki ga an koya masa shi ma duk wani aikin karfi ba a bari mace ta yi a gida shi ake dorawa mm. za kuma ya gani akan irin shi uban shi ya wuce fa ne mm. uban shi ke ciyar da gida uban shi ke ta maganan makarantar su maganan komai da komai mm. kina ganin daga nan ma iyayen suka fara samun zaizaya ko kuwa a zamani ya kawo wannan gaskiya tun daga nan ne a nan gurin ai shi ne ma babban tushen nan gurin domin mu yanda muka taso tun yarinya ana haihuwanta tun daga lokacin da aka haife ta ma za a fara mata wani training na sabuwar rayuwar da za ta shiga mm. na ita ce uwar duniyan ma gaba daya za a nuna mata cewa yanda take ma bude jikinta za a nuna mata mm. rufe jikinki mm. haka ya zama ma duk sai an komi za a dinga gaya mata maganan gidan mijin na in kika tafi gidan wani ya zaki haka ne tun da shi za a dora ta a wannan turban tun tana karama har ta girma girma ta zama budurwa wallahi lectures inda da za a yi ta mata kenan duk inda ta motsa kuma ga shi gani wurin dangi yana faruwa yatta da sauran su tana gani wanda ya miji ya shiga kenan to amma kuma gaskiya a wajen mu kuma inda har yanzu ana yin wannan mm, akwai gidaje da yawa da suke yin wannan har yanzu a al'adan bahaushe za a dinga ma yarinya wannan magana mm. amma inda aka samu cizgiro shine ɗa namijin to gaskiya ba a cika bishi kamar yadda ake mata shi jagora mm. shi jagora mm. kin ga na ɗaya ne a da kin kawo bayanin cewa shi uba zai zo da cefa ne mm. zai kawo ya ijiye zai shi ne yake ta kinkiya komai na family din shi so kin ga yaro ya gani to ai da tafiya ya tafi mu yanzu uba ai a da shi yake ɗaura aure shi yake ba ɗaɗa ke ce zo wani ma zai zo ne kawai a ce ga matanka can ka shiga an ɗaura maka aure su za su take responsibilities din yaron yana nan tare da su haka haka har sai ya kai wani matsayi sa'annan maybe a ce mishi to ga naka ko ka je hankalin shi ya shiga mm. to ne yanzu ba a haka sai dai a ta famfarin a ta ji da yaron ana mishi duk abin da ya ga dama a mm. samun mishi makaranta mai kyau gashi nan gashi nan ya je har masters kila ma har doctorate ya gama sa'an nan a ce to maganan aure ya riga ya samu aiki a kan shi hmm. yana da aiki ya san ba wanda ya sai kwasa shi ba wanda ya sai kwasa shi ya rike kuɗi a hannun shi to yanzu na isa ne fa aure zan yi kuma yar kowa ke bukata yar kowa ya ga dama zai yawa ba za a binciken ya tarbiyya iyaye kuma suna ganin cewa ai ya isa yanzu ya rike mata saboda haka hmm. yanzu choice din shi ne ya zabi duk irin matan da yake so hmm. to ni wallahi babban matsalan da nake gani na iyaye yanzu shine iyaye maza da ba su nuna ma 'ya'yansu mazaje yadda haƙƙin aure yake in na fahimce ki wato kamar yadda kika ce matan akan sa su a tartu wallahi ana ana iya bakin kokari a sa su a da an yi son zuciya eh. amma su mazan gaba ɗaya an basu kawai su an san kawai su da a na isan aure in mallaki mace kin san yanzu maza suna auren mata uku a rana ɗaya namiji ya yana ganin shi ya isa yana da kuɗi ya auri mata uku a rana ɗaya daura a can a daura a can ba wanda isa ya tambaye shi me yasa saboda kuɗin shi ne ya isa so amma bai san haƙƙin aure ka'idojin da muka ce ba na tarbiyyar aure shi kuma ba duk an riga an karantar da shi kenan ya san da zai iya babu kawai shi tunanin shi tarbiyyar aure shi ne yana da kuɗi zai zai auro mata zai ba su abinci ba su abinci sai ka ce ki kai. <laughs> to akwai wannan sha'ani ake magana na mm. babban gida sai ki ji an ce ai a babban gida za ta yi aure ko a babban gida zai auro ta nan ko ba za a duba yaya babban gida suke al'amari ba shin menene ma babban gida wani ina ne ake shigo babban gida babban gida shine gidan mutunci wanda aka san iyayen an san su duniya ma ta san su suna da suna kila na sarauta kila na malanta kila na wani halayya wajen sana'ansu an riga an san su kuma sun yi mu'amala da mutane a cikin kyakkyawan yanayi An ya ko shi ne babban gida yanzu yana cikin babba a togo na yanzu dai yaya babban gida yake a wannan zamani eh to ainihin babban gida da muka sani shi ne kwatankwacin misalin da malama ta bamu akan iyayenmu na baya yanda idan aka zo da matsala suke daukan matakai wurin warware shi to shine babban gida shine ainihin babban gida da muka sani amma yanzu tunda kin ce babban gida a wannan zamanin mm. to mu yan wannan zamanin yanda ake daukan babban gida ya zama an iske katafaren gida ta yiwu 'ya'yan da an fita kasashen waje an yi karatu ne suna hawa manyan motoci mm. akwai harkoki in sun tashi biki gidajensu za a kama eh, wurin event manya-manyan hotels a je a yi biki yi hidimomi kala wacakala yi waye iya shagalin ka shine sunan babban yawa to shine sai ki ji an ce ai yan babban gida ya dauko kwarai da gaske ai muna da ko kuma za ta shiga babban gida ko za ta shiga babban gida ai sai ki ga sha'anin anko da hidimomin da za a jijjiga duka ba na wasa eh, bane wai ai babban gida ne eh, babban gida ne sai a zage a fitar da ita kunya eh har ma in ma ke inda za a zo a auro ki din biki kai valin girman wancan gidan ba eh. sai ana ce ma yan uwa to a fatara a fitar da wancan kunya oh. in an fito da anko ne ko wasu abubuwa da za a yi eh da a tattakura kai dai kowa ya dage za a je a mammatse a caccake eh, yawwa za a je a fito da ita kunya naira ce babban gidan ita ce babban gidan ba wai yaya auren zai kasance ba ya zaman zai zama to su iyayen a wannan matakin kamar yadda dokta take faɗa lokacin ta ce an riga an yi zaman mm, rawan gwanja mhm. uwa da uba da sarki da eh, sarka to gaba ɗaya sai kaga kewa a daidai wannan lokacin ke da babban gidan a daidai lokacin to ai duk girman gidan ne ya kawo haka to shine zaki iske da iyaye da uwa da uban da wane ne gaba ɗaya ana ta rawan eh zaman halin yanzu ya kai mu ma ci gaban manyan gidajen na wannan zamanin mm. sai ki iske eh, siriki yana rungumar ya a gaban mahaifinta ana kotin cake uban yana ɗauka yana sawa a bakin ita amarya ita diyar tashi shi kuma already tana ma runguma a hannun a jikin mijin eh, a fatin an daura auren ma ko ba a daura ba oho saboda so da yawa ma zaki iske event event din ana yin su ne ma kafin ran daura cikin hidimomin bukunkuna eh, kuma iyayen sun suka eh, kuma har ana sa shi a social media da ko ina ana haskawa a burge duniya eh ana burgewa an ci gaba saboda haka tsarin mu da muka iya na al'adunmu da na addinin mu da ɗabi'unmu wanda shi ne daidai da mu yake tafiya da mu mun sake su mun kuma kwaso mun aro waɗanda kuma ba mu iya ba ba za mu iya tafiya a kansu ba yau wato kuma sannan abin takaici da zai ishe ki duk wannan girman gidan da aka gama da za ki aji angon da amaryar hmm. ki tambaye su ma shin menene aure zai wuya in za su iya miki bayani kina nufin kawai haka na ake shiga abin sosai da gaske alhali kuma in kin tambaye shi shi menene addini shi zai ce miki musulunci kuma sannan mai ahadari a cikin musuluncin nan ya ce mana bai halatta ga kowane mutum ya aikata kowane irin aiki ya ce hatta ya alamu hukumun lahu fihi har sai ya san hukuncin Allah a cikin sa to balantana aure da yake da haƙoƙi da abubuwa da dama bai san ma shi a wani kategori yake game yake game da auren ba bai san wani mataki wani mataki wani mataki akwai misalin da zan baki a nan gurin akwai wani kes da aka kai kotu hmm. ni na ga kes din da kes din ya jagwale da matar da da mijin ga kuma ga kuma da suna da hmm. sun haihu da alƙalin ya rasa maya zai bullo ma wannan tambayar da ya fara ma matar sai ya ce mata wai shika-shikan musulunci guda nawa ne tukunna ya gane ma da suwa yake ma shari'an tukun wallahi yarinyar sai ta ce mishi shika-shikan musulunci guda biyar ne sai ya ce gaskiya ne kuma guda biyar ne kin hmm. sani sai ya ce to ta lissafo su hmm. sai ta ce mishi to akwai sallama a cikin shika-shikan musulunci ya ce oke akwai sallama ya ce to ɗaya hmm. sai na biyu sai ta ce akwai sada zumunci haka ta dinga lissafowa sai da ta gama ya ce eh, to mun ji shika-shikan musulunci irin naki guda eh. biyar sai ya tambaye mijin shi ma mijin shi ma nashi akwai sallama akwai waye-waye to yanzu ina ne tabbatar miki da malama wannan shari'an ma sai alkali ya ce to yanzu na daga wannan shari'an zuwa lokaci kaza yanzu kafin lokacin ina so ka je ka iya karanto min surori daga cikin surorin alkur'ani guda goma kuma ka zo min da cikakken menene shika-shikan musulunci to ya dauka dai kawai a yi aure a yi mama ta ciki hmm. matar eh tun daga yanayin hata haihu yanzu hmm. matsaloli shi wannan ya san to da ya ga yadda cases din suke rike tunanin to wannan haƙoƙin da aka tattaushe su aka musu gulo ba su ma labarin su kawai shine sai ya yanke kawai yake abin da mai ilimi eh, sai ce wai shika shika a nan kawai sai ya gane cewa a to wa'annan ga ma wani matsayi da suke da shi wannan ko anya ba ya kamata a duba ba wani irin iyaye ne suka rene su to kin ga kuwa ai dole akwai matsala ya za a yi ki ɗauki ɗanki mm. ki kai shi ki kai ki gidan aure mm. ko ki kai ɗanki gidan aure mm. bai san menene game da auren ba kamar yadda dakta ta faɗa inda ce matan kawai akan dan mai da hankali su a ce musu je alhamdulillah yanzu malamai da ake ta faɗakarwa ake ta wane ne zaki samu zaki rike ɗanki ki tarbiyyantar da ita duk abin da ake bukata a yi hakki iske iyayen da ma ba su da experience ko ilimi game da wa'annan abubuwan sukan nemi waɗanda suke da ƙwarewa a wannan a biya su a tura 'ya'yan mm. a je a training ɗinsu a koyar da su abubuwan da ya dace na mm. aure walla idan suka kai su sai sun shiga gidan auren sai su ga shirgin kayan da suka yi na alkairan da aka su da su gidan sai su ga gaba ɗaya gidan ma ba wani muhallin da za a sauke kayan saboda daga wanda suke cikin hannunsa a kansu haka suke fitowa daga gidan auren da ba ma sauke kayan daɗin ba ina ta ina za su sauke saboda mutum maza ma ba sa sanin wa suka aura saboda matsalolin da dokta ta kawo mana game da irin mazan da ake aura. Watan idan har daga can gefe mazan hmm. ba su samu kafuwa da sanin abin da ya kamata na zamantakewan aure ba a wurin iyaye to watakila ma shi ya rarraban shi da islamiyya tun lokacin da yake secondary school ne wani ma ba zai kai secondary ba tun a primary school ai wani da ya dan fara kaucewa bai je ba kuma shi ke shi sai ce ai namiji ai mace ce za ta na ƴaƴan ba da yawa ita za a ita tura je ki islamiyya eh. shi ko namijin na ya bar islamiyyan kenan gabaki ɗaya ba a je ko ina ba Masu sauraron mu da haka muka ka karshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Hauwa shari da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudummawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.